yanzu haka ina cikin Chibok ina kofan hakimi a angon hakimi nake. A nan cikin Chibok kenan. Eh a cikin cikin Chibok. Mm, haka ne. To a Shetima ko za ka bayyana mana a ina aka kwana game da batun neman waɗannan ɗalibai mata da aka sace a nan Chibok? Eh an je wajen gefe marginan game da su kai sanan ne aka je. Aka kai su ko kuma aka je neman su? Aka kai su ne. Wato kuna da masaniya game da inda aka kai su kenan? muna da masana gare inda aka kai su. Wasu abubuwa kuke yi na samo su waɗannan ɗaliban? Wato kaman sauran matan da wanda suka gudu din suka zo suna ba mu labarin inda suke. Eh. Saboda haka jami'an tsaro din tunda wannan abun ya faru ɗin ba su samu sun je wurin ba ana magana akan sun je sun je amma ba su je ba. Shi yasa iyayen yaran suka yi zuciya suka ce ko da za a kashe su ma fara su bi sawun yaran su. Hmm. Yasa aka ɗunguma aka je da aka je kuma eh, da aka je kuma aka je wajen balle nan kana ji kana eh, ji na eh ina jin ka yawa aka je wajen balle da aka je wajen balle sai su mutane suka nuna inda suke din to hmm. amma kuma suka suke gaya wa mutane gudun akan cewa kai wayanan mutane sa sun fi karfi yan cikin yare sai dai su koma kayan su na mutane muke suka koma suka zo gida haka ne to yanzu a takaice dai abin da yake abin da yake tafe yanzu haka dai babu akwai aka ce waɗanda kamar sun kwace suna cikin daji ana neman su ko wani abu makamancin wannan haka akwai ita da cikin da aka samo mata guda biyu ko da matan suka zo su ne suke ba da labari inda suke amma sun gaya musu akan cewa wai su ci abinci su koshi saboda za su bar wurin zuwa laraba zuwa laraba wannan a cikin wannan jibi kenan eh ne abin da yan matan suka bar suka ci abinci su koshi saboda za su bar wurin don an riga an ji inda suke din za a bi su saboda haka su ci abinci su koshi su bar wurin